eh to allah hakika ba takarda ce ba daga su yan vila ne yan protocol kawai wasu sun turo sms wasu kuma kira a kai memba ce shugaban kasa su gana da kuku membobin apc a tattauna abin da zai kama mu ci gaba shi ne kawai abin da yake wasikar ta mu mun yi asashe duk kiran namun nan ba za a kasa yin amfani da wannan dama ya shigo da cewa a sasanta abin da ake gani matsala ce a majalisar ba wanda mu kuma muna gani mafi yawan yanzu yan apc muna ga mun riga da mun wuce wannan an tattauna da shugabanni ɗaiɗaiku amma har yanzu dai mun zama shiru dai wa mu san meye shugaban kasa ya kira ba tukuna amma in akan wannan matsala ta majalisa ne to mun riga da mun cimma matsaya mun sasanta kuma tsakaninmu illa kawai in mun je in ya tambaye mu ne mu gaya masa ga da muka tsaya in ko yana da wani abin da sabanin haka to sai ya gaya mu sai mu ji daga nan ko na mu san me za a yi ustaz ba za ka rasa ganin ko karanta jita-jita da ake cewa da shi shugaban majalisar dattawa bukola saraki da kakakin majalisar wakilai shi yakubu dogara duka ma ko za a tsige su ko za su sauka daga mulkin su ba ai wannan magana ce kawai ta zan ce soki burutu da ake yi waye sai ce zai cire su ai ba na su ake daga ba minista ba ne balantana ce bangaren executive ko sun ba sun naɗa sun cire ko minista ma naɗawan sai mu mun yadda cirewa ne kawai yake da dama ya cire mana su executive. Ustaz ba ka ganin wannan majalisun mu ne muka naɗa. Ustaz ba ka ganin kana faɗa wannan maganar ne saboda kana mara wa shugabannin baya? To ai shi ne nake son kawo ka. Ra'ayina daban amma abin da yake reality ma'ana ko kuma abin da yake a ƙasa wanda mutum zai canza ba shi ne daban. Idan yau aka ce za a cire sai fa an samu two Sats' biyu bisa uku na 'yan majalisun nan ko na sanata ko na res sannan a cire shugabannin nan saboda haka mu ne in an samu biyu bisa ukun tusa ne za mu iya kirari mu ce za mu cire su amma ba wani can cire cire ko shugaban jami'a bai sai ce za a cire su ba to wannan ka'ida ake bi ai in ko ana so ne mu koma irin gwamnati da ta shuɗe na jannatan na in an ce ayi kaza ayi kuma shi ke kenan sai mu gani mu ga in wannan shine canjin da za a kawo jama'a shugaban ƙasa Buhari ya riga ya tabbatar bai tsoma baki yanzu ko in zai tsoma to ya tsoma a bisa gaskiya in kuwa ya karya shi zai ji kunya ba mu ba